Ƙarancin ƙwararrun malamai da rashin ingantattun ɗakunan karatu da nisan makarantu a galibin yankunan karkara da rashin tsayayyen tsarin fasalin karantarwa da rashin zuba ido akan ayyukan makarantu masu zaman kansu da tarnaƙin da matsalar tsaro ke yi wa sha'anin ilimi a yankunan da ke fama da matsalar tsaro na daga cikin mahimman matsalolin da shugaban ƙasar Nishar Mohammed Bazoum ya buƙaci mahalarta wannan taro su yi nazari a kansu don samar da mafita yana mai cewa zai keɓe kashi 22 daga cikin 100 na kasafin kudaden ƙasa domin fannin ilimi daga shekarar 2022 mohamed zaidan shine magatakardar ofishin ministan ilimi a matakin sakandare shugaba ya bayyana mu hanya yadda za mu education kin na yaran nan yanzu education kin ba zancen gwamnati kadai ba ne zancen mu mushini zancen al'umma duka gwamnati za ta kokari ta bada mayan da za a isa ya ce nan gaba education zai sa ta wurin da za a sa security da diplomacy si da kan shi ne zai ja gaba da wannan alhamdulillah da yake bayani a madadin shugabannin kungiyoyin malaman makaranta sakataren kungiyar malamai ta sinan isu arzika ya ce muhammad bazum ya sosa musu inda yake musu kaikai saboda haka sun yi na'am da manufofinsa na farfado da harkar ilimi duk abin da a fannin ciwon makaranta sun sauraro shi sun haɗe shi babu wani abu na ƙara ai kaji ya ce kun bayan waga ƙuriya yana kiran bakwai na sama mu ƙara shiga ƙuriyan mu matsalolin mu malam makaranta da abin da muke gani manufashi ta gyaran eh, lakwal maganar da muka haɗi cikin kahohin radio da kuwace-kuwacen da muka yi don saboda mai haɗi a shi kun mai haɗi a yi ya jiya ne yau in shi da kanshi na yau ya riga mai haɗi a ce cikin yaro ɗari dan Nijar da ya kamata yana lakwal hamsin in duka suna waje akwai matsala kenan ya kamata mu sa hannu kuma bayan ilimin 'ya'ya mata a nan Nijar ita ma wata matsala ce ta daban da ke hana ruwa gudu a ƙoƙarin ilmantar da al'ummar wannan ƙasa saboda haka shugaban ƙasa ya bayyana shirin ƙaddamar da wani tsarin baiwa 'yan mata damar samun ilimi mai ɗorewa Madam Maryama shubkau ita ce daraktar bunƙasa ilimin 'ya'ya mata ta ƙasa. Ya ce na a cikin wata biyu za a buɗa musu irin waɗannan makarantun ne wanda cikinsu akwai gidan kwana, akwai abinci, akwai tuhaya, akwai duk abin da ya kamata, akwai karatu ƙwararre wanda za a ba yaran nan, wanda akwai tsaro na musamman, wanda dai eh, zai kwantar da hankalin iyayen 'yan makaranta zai kwantar da hankalin su yaran don malaman makaranta wanda za su can ma ba kowanne ba sai an ba su horo kenan mu sai mu ci abin alfahari ne gare mu matsalar tsaron da ta addabi jama'a a wasu yankunan wannan kasa ta yi sanadin rufe makarantu masu tarin yawa to amma shugaba Muhammad Bazum ya ce ya zo da wani tsarin tattara ɗaliban irin waɗannan makarantu a cibiyoyin musamman da yake shirin kafawa domin ba su damar ci gaba da karatu Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.